Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan kuna shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 24 ga watan Afrilun shekarar 2023. To a cikin shirin namu yanzu za ku ji hira ta musamman da zababben gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi. Mun sa waɗansu kudurori guda goma sha biyu da muke ganin idan Allah ya bamu nasara za mu aiwatar da su domin ci gaban jihar Jigawa da al'ummar ta baki da. Waɗannan ajandodi guda goma sha biyu sun kunshi dukkan fannukan rayuwar jihar Jigawa. Za ku ji waɗanne kudurori ne muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamele Kaya zai gabatar mana. inda yau ma tattaunawar ta karkata kan yankin nima da ke birnin akara a kasar ghana sai kuma sharhin jaridun najeriya da baban gidan jibin zai gabatar da kuma wato to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya 'Yan sandan Kenya sun ce mambobin wata kungiya asiri 47 waɗanda faston su ya yaudare su cewa za su haɗu da Yesu idan suka mutu da yunwa sun mutu. Tawagoyin bincike sun gano gawarwaki 26 a cikin wani katon kabari a jiya Lahadi a garin Melinda da ke gabar ruwa a wani fili mallakar fasto ɗin inda adadin mace-macen ya karu daga waɗanda aka gano a makon da ya gabata. Paul McKinsey shine shugaban cocin Good News International ya shaida mambobinsa cewa za su haɗu da Yesu idan suka kashe kansu da yunwa kuma wasunsu sun gaskata shi. 'Yan sanda sun samu bayanan da ke nuna cewa akwai yiwuwar a samu ƙarin waɗanda abin ya shafa a filin faston a lokacin da 'yan sanda suka kai samame wurin sun tarar da mutane sha biyar da suka galabaita saboda yunwa hudu daga cikin su suka mutu. jami'ai na fargabar yiwuwar mambobin cocin sun buya kar hukuma ta kama su fasto din yana tsare tsohon shugaban kasar rasha dimitri medvedev ya faɗa jiya lahadi cewa idan kungiyar g7 ta ɗauki matakin hana fitar da kayayyaki zuwa rasha moscow za ta mayar da martani ta hanyar kawo ƙarshen yarjejeniyar jigilar hatsi da aka cimma a tekun bahar al-aswad da ke bada damar fitar da hatsi daga ukraine Ƙungiyar ƙasashen bakwai masu arzikin masana'antu na duba yiwuwar hana fitar da kayayyaki zuwa rasha gaba ɗaya kamar yadda kamfanin dillancin labarai na kayodo na Japan ya rawaito a makon da ya gabata wanda ya ambato majiyoyi daga gwamnatin Japan. Kasar Rasha dai ta sha yin barazanar kawo ƙarshen shigar ta yarjejeniyar hatsi da aka cimma wacce za ta kare a ranar 18 ga watan Mayu mai zuwa. medved ya faɗa a cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na Telegram cewa wannan tunanin na wawayen nan na ƙungiyar G7 game da hana fitar da kayayyaki zuwa ƙasar mu kwata-kwata yana da alfanu da ba a nufa ba saboda haka na nufin za a iya mai da martani ta wajen fitar da kaya daga ƙasar mu ciki har da nau'ukan kayayyaki masu muhimmanci ga G7. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar raya kasashe ta Amurka USAID ta tura tawagar kwararru kan yaƙi da bala'o'i zuwa ƙasar Sudan domin daidaita ayyukan jin kai yayin da ake gwabza faɗa a ƙasar kamar yadda shugabar USAID samanta fawa ta bayyana a jiya Lahadi a cikin wata sanarwa da ta fitar. Fawa ta ce tawagar bada agajin bala'in za ta fara aiki ne daga kasar Kenya a matakin farko inda ta kara da cewa kwararrun na aiki ne tare da kasashen duniya da abokanan hulɗa domin gano abubuwan da ake bukata da kuma kai agajin jin kai ba tare da wani haɗari ba rikicin ya ɓarke ne kwanaki takwas da suka gabata tsakanin sojojin ƙasar da dakaru 'yan sa kai na rsf da ya haifar da matsalar jin kai lamarin da ya kashe ɗaruruwan mutane da ritsawa da miliyoyin 'yan sudan ba tare da samun abubuwan bukatun yau da kullum ba. a gaida muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to gwamnan jihar jigawa mai jiran gado malam umar namadi ya ce mutane masu kishin al'umma da ilimin kwarewa a fannoni daban-daban ne kawai za a naɗa mukamai a gwamnatin da zai kafa bayan ratsar da shi a ranar 29 ga watan gobe a hira da wakilin sashen hausa na muryar amurka mahmud ibrahim kuri malam umar namadi ya taɓo batun ƙudurori goma sha biyu da ya tallata wa al'ummar jigawa kafin zaɓe yana mai cewa su ne za su kasance alƙiblar gwamnatinsa kamar da za ku ji a wannan hirar mun sa waɗansu ƙudurori guda goma sha biyu da muke ganin idan allah ya bamu nasara za mu aiwatar da su domin ci gaban jihar jigawa da al'ummar ta baki daya waɗannan ajandodi guda goma sha biyu sun kunshi dukkan fannukan rayuwar jihar jigawa so ba abu ne za a ce za a yi ɗaya yau gobe abu ɗaya ba abubuwa ne za mu fayyace su dukansu mu tsara su daidai da gwargwadon yadda aiki zai tafi saboda haka za a iya su a lokaci ɗaya kowanne ma'aikata tana aiwatar da wannan aikin gurgudan abin da ya samu sannan kowane ah, kwamishina ko kuma shugaban wannan ma'aikata za mu zaunar da shi mu nuna masa ga abin da muka yi ga abin da muka ɗau ƙudurin ya za mu yi kuma ga abubuwan da muke so mu ga abin da muke ga yanda muke a yanzu ga kuma abin da muke so mu kai ga wannan lokaci kamar ana buƙatar da garan bawon ma hukumomin gwamnati ne misali ko ma a kirkiro sabbi misali don watakila a aiwatar ko kuma a waɗanda ake da su za a yi amfani kawai to a. Ah, eh, za mu duba Eh, a yanzu dai wadda muke da su muna ganin za su iya tafiyar da abin da muke so mu aiwatar to amma idan hali ya ba da yi bukata ta taso ta yi waɗansu garan bawul a yi gyare-gyare za mu yi domin bukatar mu shine wannan abin da muka kudurin ya aiwatarwa mu samu hanyar da za mu aiwatar da shi idan hali ya nuna cewar kafin mu cimma burin mu na aiwatar da wani abu sai mun yi wani gyara to insha Allah za mu yi shi za ka gaji gwamnatin da kuka yi tare kusan shekara takwas an yi garan bawul na manufofi da alƙiblar gwamnati la'akari da waɗancan ajandoji guda goma sha biyu da aka yi wa 'yan jigawa tallansu to ai eh, zancen kamar yadda ka ce tare aka yi gwamnatin nan da mu Eh, kuma dukkan abubuwan da aka gudanar tare aka gudanar da mu so kuma duk abin da ya taso yanzu za mu ga mu ci gaba da abin da inda za mu dora inda aka tsaya but inda akwai inda akwai wurin da yake nan a gyara shi a duba shi za a yi wannan ai domin ai abin ya danganta ga zamani ga lokacin da muka shigo watakila abin da muka shirya a shekara ta 2015 watakila yanzu a shekarar ta dubu ashirin ko wannan tunanin namu ya canza to sai mu canza wancan abin ba wai mun soke wancan bane a za mu canza shi ne domin ya zo daidai da zamanin da muka zo akwai wani shiri na musamman da gwamnatin na za ta yi domin kara jan hankalin watakila development partners nan su zo su tallafa wa jigawa domin tana da bukatu dama da hagu duk abin da ya kawo mana taimako domin ya taimaki al'ummar mu za mu shi haɗin kai domin mu ma buƙatar mu shine mu san yadda za mu taimaki al'ummar mu ya za ka haɓaka tattalin arzikin jigawa noma shine tushen arziki ba na ko ina ba ba na jihar jigawa ko ma na ko ina a duniya yanzu saboda haka in Allah ya yarda za mu yi amfani da shi mu haɓaka tattalin arzikin jihar jigawa domin idan ka inganta noma din ya fito sannan za ka samu jawo kamfanonika da za su zo su sarrafa wannan kayan amfani amfanin gona da aka yi so ta wannan hanyar zaka ka a tattalin arziki sannan kuma za mu ga cewa mun ba da fifiko kananan masana'antu sannan mun duba hanyar da za a yi matasa a samu musu aikin yi da sauransu gwamnatin da na bari zai kafa dawa dawa za a yi zata za su kasance a cikin ta dukkan mutumin da yake da kishin jihar jigawa yake da tunanin ci gaban jihar jigawa kuma yake da kwarewa da kuma ilimin yadda za a haɓaka tattalin arzikin jihar jigawa yadda kuma za a rage talauci a jihar jigawa yadda kuma za a ga cewar an bunƙasa tattalin arzikin jihar jigawa duk mutumin da ke da irin wannan kwalitis yana tare da wannan gwamnatin in allah yarda sababbin gwamnan jihar jiga malam umar namadi kenan wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karshen labaran duniyar Wata tawagar 'yan kasuwar Indiya hamsin ta fara ziyarar kwanaki hudu a kasar Rasha yau Litinin din nan, yayin da kasashen biyu ke ƙoƙarin faɗaɗa dangantakar tattalin arzikinsu da ta karu biyo bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine india da rasha dai suna tattauna kan yarjejeniyar kasuwanci ba tare da haraji ba kamar yadda ministocin kasashen biyu suka bayyana a farkon makon nan yayin wata ziyara da mataimakin firayim ministan rasha denis manturov ya kai zuwa new delhi a cikin 'yan watannin da suka gabata moscow ta zama kasar da ta fi kowace kasar samar da ɗanyen mai ga india yayin da takunkumin da aka ƙaƙabawa bawa rasha ya sa ta neman ƙarin cinikayya daga ƙasashen asiya daga ƙarshe jami'an somaliya sun faɗa cewa rukunin farko na 'yan somaliya waɗanda suka tsere daga rikici a khartoum babban birnin ƙasar sudan sun isa ƙasar habasha 'yan somaliya 27 da suka haɗa da mata hudu sun isa ƙasar habasha bayan tsallakawa garin metema da ke kan iyaka ranar juma'a kamar yadda wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen kasar ya shaida wa sashen murya amurka na somaliya daya daga cikinsu shine tsohon dan jaridar sashen somaliya na bbc abdulsalam hereri wanda ya je birnin khartum a ranar biyar ga watan afrilu domin halartar bikin tunawa da fitaccen mawakin somaliya muhammad suleiman tubek a jiya lahadi hariri wanda a yanzu yake bayar da labaran al'ummar somaliya da ke kasashen waje ya wallafa a shafinsa na facebook cewa ya isa birnin hargesa na somaliland kwana guda gabanin ranar da zai bar birnin khartoum fada ya barke karshen duniyar kenan a gaida muhammad habis baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo nan washington dc na cewa karfe uku na dare ne da minti takwas na safe kenan da minti 11 a najeriya nijar kamar da chadi a ghana kuma bakwai na safe da minti 11 wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci talatin da kuma kilo da talatin a matsakaicin zango a jamhuriyar nijar kuma za a iya samun matashin mu ta voa africa akan mita da biyar. kazalika a kodayaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waka. ce kuma har haɗa kai don ci gaba. Kuma har haɗa kai don ci gaba a da ku yawaita al'umma rikici ya rage a cikin gari. Rikici ya rage a cikin gari. Zamanin yau kowa ya bace da budar neman sisin kwabo hada ku manya na cikin gari. Hada ku manya na cikin gari. Ya Allah sarki wahidin ka tsare ka raba mu da shan wuya. Ka tsare ka raba mu da shan wuya. Ya Allah. shanar duniya wanda duk ya biye shi ya sha wuya wanda duk ya biye shi ya sha wuya wanda ko ya biye masa zahiri zai kasance kan halin wuya zai kasance kan halin wuya su raba ka da dangin ka kawo tun da ka masa kamun gaskiya tun da ka masa kamun gaskiya kaga ka zama kai ɗaya tun da kai babu iba a cikin gari babu iba a cikin gari ya ka ci gaba. Kuma da yanzu kuma ga shirin zauren matasa. Zauren matasa. Masu sauraro barkinmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ciwo matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. har yanzu shirin zauren matasa na VOA yana garin Nima da ke yankin babban birnin kasar Ghana wato Accra. Kamar yadda wakilin Moridion mukhtar Abbas ya tara matasa ya zanta da su don tattaunawa kan kalubalen da ke fuskantar matasan garin. Nima dai matattara ce ta kabilu daban-daban na Afirka. Yayin da wasu daga matasan suka fara ɗaukar ɗumi, wasu sun ce a ƙara haƙuri kan tafiyar hawainiya da ci gaban yankin ke yi. Matasa, kai tsaye ku biyo ne mu shiga zauren mana. tausa zuciya tunda akwai leadership ko me za yi duka in dai leadership bai baka anya ba in ka fitan ka yi wani abun da zai kawo tashin hankali ma leadership makanka ne don akwai dokoki da yawa kan mu taka dokoki da bai kamata mu je mu taka ba kamar yadda suke magana rodin mu gaskiya ne facility toilet mu facility hospital facility suku na karanta da matasa yara da za su taso bayan gobe mu ba mu nan su ma za su saya su taimaka ma nima nima ya samu suna shi yasa muna rokan mu su yi muna hankuri su yi muna hankuri fa muna rokan su shi yasa ni na magana na duka kenan na gode na Tobi abdulrazak mawuko sarki musulmai gbawa amma ban saya wurin ba sarauta na ya kai ga aigbawa baki daya ba wai she musulma aigbawa ba aha abinda sa na fada abinda sa na wannan magana da aka bani sarauta mutane na aigbawa sun biyo ni wata na deal da musulmai dai su na ya zan da su don su ma ba su da sarki ya zan da su to she na gama duka gaba daya a takaice dai wannan da suka hasasa wanga taro wallahi ale musu albarka ale musu albarka na shigo na san dai an yi maganganu da dama ban so zo sai ana mamaita abin da aka riga ka faɗa abin da yake akwai ne ina ji sarki sarki sarki suna sarake kawai ke ta kira wato dai ba mai mu fita ciki mu ma da mu cikin abin da sa na ce da mu cikin so da yawa shi angulu da sawaba abin da ke gudana duka suna yawan kira na ko cikin dare ma su brief na abin da ke gudana domin me su ma suna kishi nima ne domin su ma suna da abin yi amma sai su bari su shiga gari su especially batun road nga. don da wasa ta na taba fito wani wuri na ce bari mu gangara kasan nan ga shi mini na ce mun bi street na ce traffic gaskiya ne masa mini muka bi na less than two minutes na kai lesson pharmacy less than two minutes albarkacin eh, consent kenan ya sale muku albarka na biyu kuma na gan kamar suna kokari kwarai domin ni mai gyaru amma suna ni support support wa suke need kamar mu sarakuna da assemblymen especially assemblymen suna ni support su kwarai amma wani fanni kuma assemblymen kuma na duban kamar no aikin su ne in za wani abu me yasa ba musu shawara ko ko ana so a karbi iko na hannunsu ko ba haka ba wannan duka muna shiga cikin yau da kula amma hawa magana na magana bi kare ba amma na san da sannu an kai wurin ya kai ma shi angulu ya, ya, ya sadu da wai shi ya da hannu bai sa baki cikin wanga mungana abinda batun ni kuma na bashi hankuri yake cikin hawa yau domin aka ce nima wato na ce adama mu bi da karkara mun ga duka abin gani ina da fadi amma sai mu eh, isinga nima isinga ba mu samu wani development kwatanci kamar batun rodu na kuka yinga eh, new town bi da duka asfalt wuran amma mu dai ba sa abin da isa ba har ma tare muka mit eh, ya sunanta ma ajiya salma tare muka yi minti har ta ba muka ba ta up to march ko kamar ba mu ji wani abu ba an fito road a yi demonstration a yi zanga-zanga amma na gan wai eh, rana ba ta kariya shi da uwar eh, ta yi kariya ko ba ka ba ta ji kunya shi sa ya kai ga abin nan a kwana tashi mun kai match kenan so musan cikin miyaki isa abin da muke jira kenan bandan sai sofa ta kira assembly mai ko ta kira consent ta musu wani magana ba dai mun dai sani ba gaske ne mu sarakuna gaske aka yi magana instead of mu tashi ko mu kira youth cikin me yake mu ba support na ba su samu wannan ina ga damuwar su kenan wallahi ina ga damuwar su kenan su ma ba su sai su wuci su yi abin da zai kawo damuwa ce kamar manyan na sun yi abin da bai kamaci ba shi sa so dai wannan ga suna reserve ba da dama saboda me manyan anguwa amma shi gaskiya inda mun fadi gaskiya shi muna ga mun manya na kuma da sauran mu shi sa wurin da zan saya kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh kamin zata da wani magana duka ma ku gabace ni cikin yanayin da kuwa ganin ga ina kan hanya ni na manta ma kama akwai don a wajen agam da safin ga amma kasan yanayin mu wani ya ji aka wani ya tuna safin na kwale buni na zo gida dan shigan gobe mai klasi suna ke no shi da wani kuma shi na ya baka zo bane ce gaskiya da ma ban yanzu ce no dakatar da wani wannan da important more don kilasi ko gobe safin na yan gwada mata samu na ma Allah jalla wa da ke ya kamun ga bigiri mai albarka gane batun nima ake yi kamata ya yi tunan mun ce mu yaran nima ne mu nuna soyayyar da kish mu nima wallahi wai idan mutum ya yi abu in ba ka kame addu'a ta ka zage shi concern wallahi suna kokari ba don mun ga idanuwansu nan gaba mun ja assembly mu yasu ma mu samu wani tangarda amma wannan bin hana mu mu zo mu patch up things kuma kokari dai suna yi ba state kalima ba don mun start da batun yan wiwi gani amma da yake wanda masu muka start su na da sauransu nan ba ma ma baya ba yasa abin da ya kama ya kaci abin ya bis kan bakin state ga sai kuma alhamdulillah ko na tafiya yanda ya kamaci na biyu state mu da muke yin ganga ake kowace kamar an zuwa an zuwa mu nan mu da mark da mu yi magana ya ce an zu. last week ya yi ko mutane mu da aja sa mun zama minti ta ce muna an zu. yaushe za a zo wallahu a'lam amma abin da ke cikin sakon sun gaya mana wai cikin march wallahi ba ku bi mu na ransuwa ko ba ku bi a sanin mai ransuwa muna nan mu devote time mu izan march ne kai after 6 march ba mu ga wani ba mu ce end of march after six march week na ya end zuwa 10th ba mu gan wani alama ba kira concern ba kira assembly member wallahi ni honest na lead crusade nan wallahi na lead crusade mu a sami mai mun lil kusedin nan domin ba wani ne fi mu yan kumin gafa new town wani adabaka wallahi ni ma ke samu abubuwa da yawa kuma ni ma ke samu both parties ko npp alus ni man ga wallahi samu eh, vote da yawa fi ta adabaka in ndc win can ina samu eh, ina samu vote nan ga fi can why not mu aka ba mu baya na bi kuma muna da abubuwa da yawa da yake assembly kuma yayi and watching ya yasunanta ajiya salima. kamata idan ke da mutum ba cikin akida daya amma idan mai shi ya ce maka kala lau kala rasul aka samu amfani shi ke maka zata da wani hukuncin nan mu dakata a nan matasa makon gobe Allah ya mu ma ɗora daga inda muka tsaya a madadin matasan nima da ke kasar Ghana da wakilin mu Ridwan muktar Abbas a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. madalla yanzu kuma sai sharhin jaridun Najeriya. za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar premium times da ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran ta kamar sauran jaridun najeriya dai ta mai da hankali ne a kan roƙon ahuwa da shugaban ƙasa muhammadu buhari mai barin gado hewa 'yan najeriya inda ya buƙaci su yafe masa a shekaru takwas da ya shafe yana kan karagan mulki shugaba buhari mai barin gado ya buƙaci 'yan najeriya da su yafe masa ne a sakon na sallah ga 'yan najeriya to sai dai a inda yake neman yafiya ga 'yan najeriya da jaridar sahara reporters ta ruwaito kungiyar nan mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da ake kira sara na kira ga shugaban ƙasa muhammadu buhari da ya gudanar da bincike akan gangan mai miliyan 149 da da tara suka ɓace ko kuma su gurfanar da shi a gaban kuliya kungiyar saraf ta bayyana cewa dole ne shugaban ƙasa muhammadu buhari mai barin gado ya gudanar da bincike akan waɗannan gangan mai da suka ɓace a matsayinsa na shugaban ƙasa kuma ministan man fetur a najeriya na shekaru takwas ita kuwa jaridan fanga ta ruwaito kungiyar nan ne ta ipo mai kishin kasar biafra na cewa ya kamata shugaban kasa muhammadu buhari ya hanzarta sako namdi kano shugaban kungiyar da aka garkame idan har yana so 'yan najeriya musamman ma 'yan yankin kabilar ibo su fi masa dangane da bukatar neman ahuwa da ya gabatar wa 'yan najeriya a cewar kungiyar cigaba da tsare namdi kano wanda tuni kotu ta ba da umarnin a sake shi bisa beli sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaranta kamar sauran jaridan duniya ta mai da hankali ne akan rikicin cikin gida na kasar sudan inda ta bayyana cewa yanzu haka ɗaliban najeriya da ke karatu a kasar ta sudan sun tsallaka zuwa kasar habasha domin kaucewa yakin cikin gida da ya kaure tsakanin shugabannin sojojin kasar dubban ɗaliban najeriya ne yanzu haka ke karatu a kasar sudan inda kuma suke kira ga gwamnatin najeriya da ta hanzarta ɗaukar matakai na fitar da su daga kasar kamar da sauran ƙasashen duniya suke kokarin fitar da 'yan kasar su da rikicin su don ya ratsa da su ita ma jaridar tribune ta ruwaito tsohon ɗan takarar shugaban kasa na jam'iyyar leba peter obi yana kira ga gwamnatin najeriya da ta dauki matakan da ya kamata a matsayinta na gwamnati na ceto 'yan kasar da rikicin su don ya ratsa da su a ƙasar peter obi ya bayyana wa gwamnatin najeriya najeriya cewa hakinta ne ta bi da hanyoyin da ya kamata na ceton 'yan kasar kamar da sauran kasashen duniya ke yi ita kuwa jaridar da punch ta ruwaito ofishin jakadancin najeriya da ke khartoum sudan na kira ga ɗaliban najeriya ne da su watsi da sanarwar da kungiyar ɗalibai na 'yan najeriya da ke sudan ta fitar tare da yin kira ga ɗaliban da su zauna a makarantunsu ko kuma inda suke domin kaucewa faɗawa cikin rikicin karshen sharhin jaridun kenan a huta lafiya. Tuma da yanzu kuma ga wannan sakon. Mutanen da ke cikin birni masu arziki suna son saka jari a ta gona a To ba za su iya ba, saboda kowa na tsoron ya ta gona a zo a kame shi a jisya ba da abin da bai da shi, ko kuma a halbi ku saurari shirin noma tushen arziki da ke zuwa muku a duk ranar talata a misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da kuma chadi karfe 3 agogon gmt da ghana za ku kuma iya sauraron shirin a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar a tashar ta boa africa a kan mita 102.5 bayan nan kuma za ku iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com karkashin shirye-shirye don sake sauraron shirin noma tare da ni Muhammad Hafiz Baballe. Ta baya arzikin ga Hafiz din ya dawo da labaran duniya a takaice. 'Yan sandan Kenya sun ce mambobin wata kungiya asiri 47 waɗanda faston su ya ɗaure su yau yaudare su cewa za su haɗu da Yesu idan suka mutu da yunwa sun mutu. tawagogin bincike sun gano gawarwaki 26 a cikin wani katon kabari a jiya lahadi a garin melinda da ke gabar ruwa a wani filin mallakar fasto din inda adadin mace-macen ya karu daga waɗanda aka gano a makon da ya gabata tsohon shugaban ƙasar rasha dimitri medvedev ya faɗa jiya lahadi cewa idan kungiyar g7 ta ɗauki matakin hana fitar da kayayyaki zuwa rasha Moscow za ta mayar da martani ta hanyar kawo ƙarshen yarjejeniyar jigilar hatsi da aka cimma a tekun Bahar al-Aswad da ke ba da damar fitar da hatsi daga Ukraine. ƙungiyar ƙasashe bakwai masu arzikin masana'antu na duba yiwuwar hana fitar da kayayyaki zuwa Rasha gaba ɗaya, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Kyodo na Japan ya rawaito a makon da ya gabata, wanda ya ambato majiyoyi daga gwamnatin Japan. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan allah kai mu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamaru da chadi uku kenan agogon ghana kada a manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa mu na voa wato com ko kuma sashen hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata kazalika a yaushe muna nan a facebook twitter da instagram domin samun labarai da ɗumɗumin su yanzu kan a madadin muhammad hafiz baballe da ya ta ni gabatarwa da kuma solomon abu da ya haɗa mana shirin sai injiniyar mu helen ni mahmud lalo ke cewa a wani lafiya mu kuma mu karasa daren lafiya.